Dan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar da Tuwa Ali Kumo ya ce suna da tabbacin shugaba Buhari na mara baya ɗari bisa ɗari ga Tinubu kuma zai ma bayyana a wasu jihohin don taya Tinubun yakin neman zaɓe. Da Tuwa Kumo ya bugi kirjin cewa PDP da ake raɗe raɗin wasu manyan APC na mara baya ba za ta kai labari ba a zaben. Ina tabbatar ma muna nan muna yi gwamnoninmu za su je su zauna da shi mai girma shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa zai je kamfen nasarawa ranar Asabar don ya tabbatar wa duniya cewa yana tare da ɗan mu Bola Ahmed Tinubu sannan zai je Sokoto zai je Lagos zai je shi wajen jihohi kamar uku ko hudu kafin a rufe kamfen kuma ko ina yaje yana nuna cewa Bola Ahmed Tinubu shine zai gaje shi shine yake da hikima wanda zai dora akan ayyukansa wanda shi zai magance mana sauran matsalolin da shi mai girma shugaban kasa ya gada a PDP saboda karancin lokaci bai gama ba mu dai muna tabbatar ma 'yan Najeriya ba su yarda jam'iyyar PDP ta dawo ba. Shi ma memba ofishin kamfen ɗin APC Barayin Bauchi Sunusi Baban Takko ya ce ya tafi cewa na Najatu daga kamfen ɗin zuwa marawa tiku na PDP baya bai tayar musu hankali ba. Dan shi da wasu dattawan Arewa ne mafi yawan ƙuri'a suka fara ayyana goyon baya ga Tinubu. Ni ne na soma haɗa Tinubu da ita wannan ƙungiya da tadda Sanata Abu Ibrahim. Bayansa na sake jagorancin zuwa uban ita wannan ƙungiya na Northern Alliance Committee Alhaji Tanko Akaze ba abin da bai faɗa na ahmed wala tinubu na yabo na nuna abubuwan da ya da kuma yarda da shi da yi da kuma faɗin dalilansa saboda haka ita wannan mace da ta yi magana ta yi magana ne watakila saboda a ƙura da ta shiga jam'iyyar ko kuma ta shiga goyon bayan shi ahmed bola tinubu ta samu yadda take so ba ba wai don bola ahmed tinubu bai wani abu a arewacin najeriya ko bai alkawari a arewacin najeriya ba ne a'a da yake martani kan dambarwar mataimakin shugaban pdp umar da magun ya ce ba wanda ya fi ɗan a tiku Abubakar ta goma shi lashe zaben. Saboda haka yanzu mu alhamdulillah yau in ka ajiye su ka ce kowa ya faɗi me yake da shi ma ƙasar nan ba wanda ba zai gaya maka cewa ɗan mu ya riga ya shirya mulki ne ɗan da aka rantsar da shi ran nan zai fara yin mulkin Najeriya ba sai ya fara tunanin wa zai kawo ko mai zai ba ya riga ya sani su kuwa waɗannan 'yan takarkaru da kake gani a wanda ake tsammani kai za ka ba kanka ansa ko za su iya ko ba za su iya ba. Yayin da ake saura mako uku a gudanar da zaben ba yanayin marmarin tunkarar zaben musamman ma a Abuja don mutane sun fi mai da hankali ne ma ga neman kuɗi a na'urar ATM. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.